sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na daren yau Asabar 22 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji cewa an kubutar da yara mata hudu cikin 'yan makarantar yawuri sha ɗaya da suka rage a hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su. Sannan za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyi da Ibrahim almasi Garba yake gabatarwa. Baya ga haka muna tafa da labarun wasanni wanda Salisu Lado Garba zai gabatar amma fa duk wannan sai bayan mun ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin bangarorin sojan kasar sudan guda biyu a yau asabar a wata sanarwa babban hafsan sojan kasar janar abdul fatah al-burhan ya ce dakaransa za su taimaka wajen kwashe 'yan kasa da jami'an diflomasiyya daga birtaniya china faransa da kuma amurka An samu rahoton fada a kusa da tashar jiragen sama ta birnin Khartoum. Ko da yake har yanzu ba a san yadda za a yi wani gagarumin aikin kwashe mutane ba, saboda an yi musayar wuta sosai a yankin da ke kusa da tashar jiragen a cikin makon da ya gabata. Wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka bai tabbatar da cewa za a fara aikin kwashe jami'an gwamnatin Amurka ba. sai dai a safiyar yau asabar agogon washington ya faɗawa muryar amurka cewa suna ci gaba da tuntuɓar ofishin jakadancin amurka da ke birnin khartoum kuma suna da cikakken bayani akan dukan jami'ansu don kare lafiyarsu ba zan iya yin cikakken bayani akan inda suke ba a cewarsa Ofishin jakadancin Amurka a Sudan ya faɗa a cikin wata sanarwar tsaro a yau Asabar cewa saboda rashin tabbas na tsaro a birnin Khartoum da kuma rufe tashar jiragen sama a halin yanzu akwai hadari Amurka ta shirya aikin kwashe 'yan kasar ta. A bayanan da ta saba faddawa a duk rana game da yakin da ake yi a Ukraine, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa Rasha na gwagwarmayar ci gaba da bada hujjar dalilin mamayar Ukraine. hujjar kuwa ita ce mamayar ta ukraine ta yi shige da abin da ya faru a tsohuwar tarayyar soviet a lokacin yakin duniya na biyu a farkon wannan wata rasha ta ba da dalilan tsaro a matsayin makasudin soke faretin bikin tunawa da sojoji da sauran jami'ai da suka fafata a yakin duniya na biyu wanda ake yi a duk shekara ma'aikatar ta ce a zahiri ta yiwu hukumomin kasar sun damu sosai akan cewa yawan waɗanda za su halarci faretin zai nuna asarar rayukan da rasha ta samu a baya-bayan nan wata hujjar da rasha ta kuma bada ita ce akwai 'yan nazi a ukraine ko da yake a yanzu yevgeny prigozhin wanda shine shugaban dakarun wagner kuma abokin shugaban rasha vladimir putin ya fito karara ya bayyana shakku akan kasancewar 'yan nazi a ukraine Abinda ya saba hujjar ta rasha game da mamayar a cewar ma'aikatar ta birtaniya to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau asabar ne al'ummar musulman kasar ghana suka yi hawan idan karamar sallah yayin da suka kammala azumin watan ramadana babban limamin birnin accra ya yi kiran haɗin kai da zaman lafiya a ƙasar a nasa bangaren mataimakin shugaban ghana ya yi jawabi a yau asabar game da batun haɓakar tattalin arziki a ƙasar Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Redwan Abbas. Falillahi alhamdu an yi sallah a Independence Square wadda ya samu halartar dubun dubatan al'umma musulmi daga kusurwowi daban-daban na birnin Accra. A cikinsu akwai ministoci da ma'aikatar diplomasiya, mambobin majalisa, da uwa uba mataimakin shugaban kasa alhaji mahmud bawumiya kansa ya halarci wurin sallan idin sheikh usman nogusha rubutu ya jagoranci sallar ya kuma yi kutuba. a cikin sakonsa babban limamin ya bukaci al'umman gane mu gode wa allah da zaman lafiyar da ya bamu a nan kasar ya ce akwai bukatar mu haɗa kai mu zauna lafiya da juna har da waɗanda ba musulmai ba yadda allah ya bukata allah ya gwada mun fito daga adam da hawa da hmm. mai da manyan kabilu da kananan kabilu hmm. ba domin mu zo mu yaƙi ba ni ta'arafu hmm. ni ta'arafu domin mu san juna ne mu taimaki juna ba domin yaƙi ba a nan mataimakin shugaban kasa mahmud bawumiya ya shigo da jawabinsa inda yake nuna irin hubbasa da gwamnati zake yi don farfado da tattalin arzikin kasar ya ce yana daga irin kokarin nan gwamnati ta tabbatar da duk yara da sun kai munzilin zuwa makarantar sakandare da na koyon sana'o'in hannu sun samu damar yin haka. One of our inclusive development policies has also been the establishment Abin bukinmu shine shine buɗe gidauniyar raya zango wacce kafa ta musamman don kawo ci gaba. Shekaru shidda can gaba ba a taɓa tunanin a cikin kasafin kuɗin shekara za a ware kaso na raya zango ba bayan shekaru shidda abin ba ko magana. Yes, from various Zongo communities to train in Cuba. Nan da shekaru biyu masu zuwa matasa arba'in maza da mata daga zango za su kammala karatun likitanci a ƙasar Cuba in Allah ya yarda. Radwanallah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ta yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Samun fitowar ɗalibai mata hudu daga cikin goma sha ɗaya na makarantar birnin Yawuru ta jihar Kebbi da suka rage a hannun masu garkuwa da mutane alamu ne da ke nuna ana iya fitowa da sauran ɗaliban da ke hannun 'yan bindigar. wannan na zuwa ne lokacin da iyayen yaran ke murnar fitowar wasu ɗalibai hudu da kuma juyayen sauran bakwai da ke hannun 'yan bindigar ya zuwa yanzu daga kebbi ga muhammad nasir da rahoton da ya aiko mana mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun yi farin ciki that is why Jehovah munira yan gaski da sera musa kenan daga cikin iyayen ɗaliban nan hudu da suka shaƙi iskan yanci ke godiya ga allah sai dai a cewar sera musa har yanzu suna cike da juyayi akan sauran yara 'yan mata bakwai da ke can cikin daji hannun barayin kusan shekara biyu they didn't release them all we have still pain in our heart that this Ta ce wasu daga cikinsu ko da Allah ya fitowar su ba za su tarar da mahaifansu ba saboda bakin cikin rashin su tuni da ya kashe iyayen. Ita kuwa Munira gaski cewa ta yi ita ma Allah ne yasa tana da sauran kwana a gaba har ta ga fitowar diyarta. Don ni nan da kuke gani na na yi wata uku yadda nike ni zaune haka zan kwana zaune babu bacci akan haka na hannu tashi rasa kafafuna don da ban ko iya tafiya komi sai amini ba hannu ba kafafu cikin yardan ubangiji sai gashi Allah ya sassauta min saboda ya san da cewa an zalunce mu kuma ya yi mana mafita muna roƙon Allah Allah ya muna mafita mafi alheri ga sauran waɗanga yara bakwai da suka kin gidaji bayan da gwamnati ta yi kokarin fitowa da wasu ɗalibai da aka sace har sau biyu an samu raguwar ɗalibai mata goma sha ɗaya a hannun barayin kuma iyayen yaran sun yi ta fafatuka domin ganin samun fitowar yaran inda suka tuntuɓi mahukunta amma dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu sai da suka kaddamar da neman taimakon kuɗi daga jama'a domin ceto yaran su salim kaoje shine jagora ga fafatukar hitowar ɗaliban. mu yi unhwani da wa'annan kuɗi da muka sai da kaddarorin mu mu gidajenmu gonakinmu ainihi wa'anda jama'a suka taimaka muna domin ceto wa'annan yaran a wannan kwamiti na mutum biyar ni ne na jagorance shi a inda muka rubuta takarda domin mu aika ma gwamnati inda muka kofe ɗinta ga gwamna ga jami'an tsaro a kusan sati biyu babu wani bayani daga gare su wannan kwamiti na mutum biyar su ne suka shahada ka shiga daji kusan kwana shida domin ganin sun ceto wani yaran su. To koya yanayin yaran hudu da suka samu yanci? Eh to condition ne inda mutum ya yi shekara biyu a cikin daji ba uwa ba uba ga matsala na kaɗaici ta'addanci da duk wasu al'amura. su amma alhamdulillah dai yaran sun dawo suna nan asibiti ana ba su kulawa to akwai rahoton na gani cewa kamar wasu su sun hito da yaran da suka haifa tare da banditin gaskiya ne a to gaskiya ina ga wannan magana ni ban da wannan hakikancin wannan abu ya ka dai ina mai tabbata maka yaran mu sun dawo mu ma aka muke ji kamar da ka jiya duk da yake gwamnatin jihar Kebbi bata nuna hoɓɓasa ba da fitowar sauran yaran da suka rage hannun barayi amma da yanzu haka tana ɗaukar nauyi na kula da lafiyar waɗannan yara guda hudu da suka fito na yi ƙoƙarin jin ta bakin gwamnatin jihar Kebbi akan wannan batun amma dai mataimaki na musamman akan yada labarai ga gwamnan kebbi yahaya sarki ya ce a hukumance ba umarci ya fitar da wani bayani ba akan wannan lamarin yanzu dai shugaban kungiyar iyayen yaran ya ce suna ci gaba da fafatuka domin samun fitowar sauran 'yan mata bakwai da suka rage hannun barayin muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya tun gaida muhammad nasir sakwato masu sauraro ana sauraron wannan shirin daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington ne akan mitoci sha shida. 25 da 31 sannan a yaushe ake so za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata akan adireshinmu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe biyar saura minti 20 yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan ana kan shagulgulan sallah lafiya. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na maimacin tambayar nan kan dalilan ƙasashen Mali da Burkina Faso na shirin kula yarjejeniya da ƙasar Rasha da ƙaurace ma faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance masu tambayar idan an tuna su ne baban mamman bandi da tasu'u unguwar tudu da magaran da isuhu madattai da ali sarkin yaƙin ni'ima da kuma shugaba iliya mai shayi garkin daura to idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu Ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Farfesa Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayar da ke Kano wanda ya ci gaba da cewa. Su turawan za su yi ƙoƙari su ga sun dakile ƙarin karfin rasha a afirka su kuma rasha tun da yanzu take shigowa za ta yi ƙoƙari ta ga ta samu abu kamar yadda ya faru a da an ka duba irin yadda aka faru a irin su angola su namibia rasha ta ɗau da cuba su ɗau wani bangare wannan kuma su ɗau wani bangare a kawo abin da ake cewa yaƙin proxy wato na ka samu eh, yaranka ka sa su su su rinka ba kowanne ringa ba wani bangare makamai da taimako suna gwabza wannan rigima tsakaninsu. kenan za a iya cewa ita rasha wannan tayi ko kuma wannan neman tallafi da bukina faso suka yi da rasha daga wurinta kamar ita wata dama ce a wurinta na gwada wannan kwanji kenan za a iya cewa a nahiyar afirka mm, kwarai da gaske wannan dama ce da ta kara samu ta shigo cikin yankunan afirka musamman wannan bangare na sahel wanda ita ba ta ciki kaga wannan zai ba ta dama hakan ka lura ma ai yanzu china ita ma tana shigowa afirka ita kuma ta fuskar tattalin arziki take shigowa ta ta ba da eh, abubuwa eh, daban eh, bashi ne ya yi sauki ba irin na wannan ba ta shigo ta yi tallafi ta ne don kowace tana neman ƙara karfinta eh, a wani tasirinta a wannan bangare kuma kamar yadda na faɗa ɗazu ita yanzu wannan wannan gurare Ah, za ka ga rigimar ta zafi domin har amerika ma ta fito tana cewa duk kasashen da suka yi wannan sai dai su zaɓa zaɓi ne ko su ko wa'annan don haka kaga magana ce wanda har suke batun za su yi amfani da takunkumi da wane ne tsakaninsu kan kasashen da suka tafi wajen rasha su kuma rasha za ka ga suna ta neman yadda za su ba wa'annan kariya da ƙarin ah, ƙarfi eh, don kar su a rasa su daga hannunsu. To amma wasu na ganin Farfesa me yasa ita rasha ko da yaushe za ta eh, nuna tasirin ta a wuri ko tana son ta shiga wuri ta sai dai ta fuskar wato sha'anin soja ko makaman soja misali maimakon batun tattalin arzikin nan da yanzu a zamanance shine aka fi yaki da shi kuma ana cewa tana da tattalin arzikin nan misali ta fuskar noma gashi kuma afirka wani wuri ne da ake yin noma dinnan misali me ke hana ita rasha misali yin amfani da wannan fuskoki don watakila ta jawo kasashen afirka ko kasashen masu tasowa irin na afirka jikinta na'am to irin abin da ya faru da irin yanayin tattalin arzikinta ne ita rasha nata ba irin kamar na turai bane wanda suke amfani da jari hujja su shigo su yi Eh, kafa masana'antu da abubuwa shi sa za ka ga rasha ita ta fi shigowa da goyon bayan A gwamnatoci ko mutane masu wanda ake cewa 'yan gaba dai dai masu abu kamar yadda ya faru yadda na ce ma irin afirka ta kudu a angola a kudancin afirka da su angola da mozambique da su zimbabwe ta shigo ta yi mu ma kaga ko a nan najeriya an samu shigen irin haka lokacin da muke yakin ba sa samu a lokacin mun nemi a siyar mana da makamai mun tunkari ingila ingila ta ke fitowa muka koma wajen amerika amerika ta nuna cewa mu rainon ingila ne don haka da ingila zami ma'ana kasashen yammacin turai suka ki ba da wannan tallafi wanda ya tilasta gwamnatin mulkin soja ta wannan tagawan ta koma ta yi alaka ta siyan makamai da jiragai da su aka yi yaƙi a hannun rasha amma kaga da tafiyar ta tafi yanzu an sake koma kamar yadda yake a da to misali profesa akan wannan yunkuri na mali da burkina faso wai eh, akwai abinda da kuke cewa regional bodies kamar su ecowas da su au e e da makamantansu su ba su da ta ne game da irin waɗannan al'amura misali idan ƙasa za ta yi kulla alaka da wata musamman a sha'anin yaƙi nan ko tallafin yaƙi. Na'am su sai dai iyakacin abin da suke da shi ƙungiyoyi kamar ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ko sai dai yawo da Faransanci ko kuma ita ƙungiyar haɗin kan Afirka AU da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙungiyoyi ne wa'anda na sa kai ne ƙasa sai ta ga dama za ta shiga kuma ba ta da wannan ƙungiyoyi ba gwamnati ba ne wanda za su iya tilasta wacce ta shiga da haka zama ake ta diplomasiya a tattauna a yabo da haka in ma an zo ko da an ba su shawara kan tattauna cewa bai kamata ya ba ƙasa tana da 'yancin kanta ta ga wanda za ta yi alaƙa da su na ɗaya kenan sannan na biyu kuma za ka ga su ɗin wa'annan ƙasashe ai kamar ruwa ne ya ciyo su ana hausa suna cewa wanda ruwa ya ciyo shi ko takobi ka mika mai zai karba wannan kasashen suna fama da wannan rigingimun wanda ya kusa cinye su don haka tun da ba su samu tallafin ba su kai can kuma na uku wa'annan ƙasa eh, ƙungiyoyi ba sa iya taimakawa a kawo ƙarshen rigingimu iyakaci sai dai a ta diplomasiya ko kuma a ce za a kawo sojan zaman lafiya da shi kuma sojan zaman lafiya ɗin ma za ka ga yawancin shi nauyinsa yammacin turai ƙasashen yammacin turai ne suke tallafa mushi ko da kuɗi ko da makamai su suke musu don haka ba su da wani katabus don haka in an zo wa'annan kasashe idan suka ce za su gayyato wata ƙasa su alaka da ita bayan da za a yi da su domin tana da 'yanci ta yi alaka da kasashen da take so ba kamar gwamnatin gida ba ce misali a ce munan najeriya tarayya ba inda za a ce wata jiha za ta alaka da wata ƙasar waje ba tare da amincewar gwamnatin tarayya ba in mata za a iya soke shi to amma in kungiya ce ta ƙasa da ƙasa kowace tana da iko ta yi abin da yake cin gashin kanta to yanzu watakila abin da za a jira a gani kenan sai dai a ga watakila yiwuwa ko aka nasara ko aka santa game da wannan yunkuri na mali da bukina faso da su rasha kenan eh gaskiya abin da muddin dai a dalilin da ya kawo su har suka tafi wannan alaka in bai kauce ba zai yi wuya a ga ƙarshen su da rasha ɗin dalili kuma shine na farko cewa ga tashin hankali kasashen suna fama da wa'annan 'yan alka'ida wanda suke neman su kwace kasar eh, sannan na biyu su kuma gwamnatocin na soja ne eh, a dokokin yarjejeniyar diplomasiyar ita kungiyar haɗin kan afirka ta yamma da kuma ma yanzu a duniya ba a yadda da gwamnatin soja ba a karɓar su to suna ganin in ba wannan ne suka samu tallafin ba kaman su za a iya hamɓare su kuma ga wannan tashin hankali in ba wannan ne ya kauce ba na ga zai wuya a ce ka ga tasirin rashin ya ragu amma kamar idan misali profesa ya zama cewa wannan yunkuri na su ya yi nasara zai zama kamar mabudi ne kenan ga ita rasha ta dinga kai irin wannan tallafi ga kasashen afirka ko kuma wasu kasashe masu tasowa misali ai wannan ba shine na farko ba rasha ta yi irin wa'annan da yawa kuma tana yi a gurare da dama amma in tafiya ta yi tafiya zaka ga a hankali wannan abin ya kwaranyi kamar yadda na gama duba inda suka yi a eh, eh, zimbabwe da yadda suka yi a mozambique da angola kaga ai yanzu tasirinsu ya ragu domin in ana tafiya ko da ta canji ne na tattalin arziki da kuma tsarin demokaradiyya a hankali za ka ga an samu gwamnatocin da eh, su ta ɗanyi sanyi da rasha ɗin amma muddin da akwai wannan rigingimu kamar na ukraine ɗin da kuma rigingimu a cikin ah, su guraren musamman yanzu inda ake sahel din nan in ka duba ba kasar da ba ta fama da shi munan ga boko haram da mu da nijar da kamaru can kuma ga su ita ma din su ne ga kuma alaka su da alka'ida duk wannan kuma wanda in ka duba usulinsa kirkira ce ta kasashen eh, yammaci musamman amerika wanda suka yi shi tun da da farko su yaƙi rasha a wajen afghanistan da abu yanzu gashi abin ya fito ya bazu a duniya yana samun abu kuma yana samun goyon baya daga yammacin kasashen yammacin turai amma duk da suna yaƙa shi ta wani bangaranci amma suna amfani da shi kamar karan farauta ne inda ba su da eh, suke da matsala sai su cuna shi a ta yi to in ba wannan ne ya ragu ba gaskiya za ka ga zai yi wahala cikin sauƙi a ce tasirin da kutsen da rasha take shigowa ya kare cikin ɗan gajeren lokaci. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Profeso Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayero ta Kano da wakilinmu a Kanon Mahmud Ibrahim Kwari da mu da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya wassalam madalla an gaida ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice sanar da ranar da Manchester United za ta buga kwanton wasanta da ya rage a gasar Premier League. Hakan ya biyo bayan da aka fitar da Manchester United daga gasar zakarun turai na Europa League ta shekara ta 2022 zuwa 2023. A ranar Alhamis din nan Sevilla ta doke United da ci uku da nema a wasan farko dab da karshe a Europa. Tun farko dai sun tashi canjaras ci biyu da biyu a Old Trafford. Kungiyar da Eric Ten Hag ke jan ragama za ta karbi bakoncin Wolverhampton a Old Trafford a ranar goma sha uku ga watan Mayu mako ɗaya tsakani wato ranar ashirin ga watan Mayu United za ta ziyarci filin Vitality domin kecere ne da Bournemouth a wasan farko a Premier League United ta ci Wolverton da ci ɗaya da nema a ranar ɗaya ga watan Kirsimeti kuma mako Rashford ne ya ci kwallon a zagaye na biyu haka kuma a karawan farko da United ta yi a shekara ta 2023 ta doke Bournemouth da ci uku da nema a Old Trafford waɗanda suka ci kwallon sun hada da Luke Shaw da Casemiro da kuma Rashford. To sai dai ba tsaye da ranar da United ya kamata ta karbi bakoncin Chelsea ba a gasar Premier da ya kamata su buga a ranar Lahadi 23 ga watan Afrilu. United za ta buga wasa dab da karshe a Farkop da Brighton a ranar Lahadi a Wembley dandalin da aka yi ta fafatawa da ya kamata a yi a Chelsea. United wanda take ta uku a teburi da maki 59 za ta ziyarci Tottenham a ranar 29 ga watan Afrilu. Afrilu. Tarawan ƙarshe da United za ta iya a bana ita ce Fulham a ranar 28 ga watan Mayu. To daga bangaren Premier League bari mu dawo gefen La Liga inda Real Madrid za ta karbi bakoncin Celta Vigo a wasan mako na 30 a gasar La Liga a ranar Asabar din nan wanda tuni kuwa yanzu haka ana ta fafatawa. Tuni dai Hikalto Asloti ya bayyana 'yan wasa da suke buga masa wasa a yanzu haka a Santiago. ƙungiyoyin biyu sun fara wasa a bana a La Liga a ranar 20 ga watan Agusta na shekara ta 2022 biyu inda Real Madrid ta ci hudu da ɗaya. Real ta ci kwallayen ta hannun Karim Benzema a bugun penalty da Luka Modric da Vinicio Junior da Federico Velvadi ita kuwa mai masaukin baki Celta ta zira ɗaya ta hannun Lango Aspas a minti na 23 a bugun daga kai sai mai tsaron raga. Real Madrid tana ta biyu a teburin La Liga da maki 62 ita kuwa Celta mai maki 36 tana na goma sha biyu a teburin babban gasar ta mola na Spaniya basa barcelona ce ta gaba a matakin farko mai maki 73 wanda za ta karbi bakoncin atlantico madrid a ranar lahadi a bangaren wasannin gargajiya kuwa inda ake gabza dambe na bikin sallah a Najeriya a gidan dambe na alhaji ado bayero da ke jihar kano inda take da kananan hukumomi 44 yusuf sarkin yaki wadda ke zama ɗan jarida kuma a kowane lokaci ana gwargwamaya da shi a harkan wasanni musamman bangaren gargajiya ya yi mana ƙarin haske yayin da na yi masa tambaya kowane hali ake ciki yanzu a bangaren wasan gargajiya na dambe da ke jihar kano an yi wasanni gaskiya zuwa da cewa su yan wasan damben kowa ya hassala ko kuma yance yana cin burin wannan rana domin akan yi musu kyaututtuka kasancewar wannan lokaci da ake ciki na karancin kuɗi a hannu sai dai kuɗi na tura ta bangaren waya ko in ce bankuna to ka san akwai waɗanda su kuma suna rike kuɗin musamman wanda suke wahaltawa shi wannan bangare na wasan gargajiya domin raya shi kada a ce ya samu tasgaro ko kuma an daina tunawa da shi to hakikanin gaskiya an cika sosai yi kuma an yi wasanni akalla za su iya kaiwa guda goma sha biyu wanda aka fafata. Yanzu kamar cikin manya-manyan 'yan dambe a Najeriya su wane ne da wane ne wadda kake ganin yau za su kara wasan su. Za mu iya cewa kamar akwai wasu matasa guda biyu wanda ɗaya dan jihar Kano ne ko in ce da kama 'yan jihar Kano ne tsakanin Ramadan Garba Ramadan wani matashin ɗan dambe ne daga nan jihar Kano a bangaren karamar hukumar Nasarawa wato Brigade wanda kusan za a iya cewa shine zakaran gwajin dafi dan idan ya shigo gida ma ga baki ɗayan 'yan kallo suna rikicewa ne. a akalla za a yi wasa da shi yau tare da shi da bahagon sani mai muci wanda kowanne za a iya cewa tare suka taso daga bangaren koyon wasan damben kuma har suka kai wannan lokaci. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Madalla, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. gaba da gwamsa fada tsakanin bangarorin sojan kasar Sudan biyu a yau Asabar. A wata sanarwa babban hafsan sojan kasar Janar Abdul Fattah al ya ce dakaransa za su taimaka wajen kwashe 'yan kasa da jami'an diflomasiyya daga Birtaniya, China, Faransa da kuma Amurka. An samu rahoton fada a kusa da tashar jiragen sama ta birnin Khartoum. Ko da yake har yanzu ba a san yadda za a yi wani gagarumin aikin kwashe mutane ba. da an yi musayar wuta sosai a yankin da ke kusa da tashar jiragen a cikin makon da ya gabata a bayanan da ta saba fadda kullum game da yakin da ke faruwa a ukraine ma'aikacin tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa rasha na gwagwarmayar ci gaba da ba da hujjar dalilin mamayar ukraine hujjar kuwa ita ce mamayar ta ukraine ta yi shige da abin da ya faru a tsohuwar tarayyar soviet a lokacin yakin duniya na biyu Masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau Asabar sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai injiniyan mu na yanzu Rob McLean ni Aisha Mu'azu nake muku fatar kwana lafiya. ma'asala.